Hausawa Top TV tashar al'umma. Labari da sa Babbar kotun da ke zamanta a Abuja ta kalubalanci gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan abin da yawa Muhammadu Sunusi na biyu wato sarkin da ya tuɓe kuma ya hana shi rawar gaban hatsi, inda a yanzu haka kotun wato ta gargaɗi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje inda kuma ta ce tare su kuɗaɗe masu yawa akan wulaƙancin da suke wato sarki Sunusi na biyu da aka cire daga jihar Kano. masu rare gyara zama domin jin cikakken abin da kotun ta faɗa akan wato shi sunusi na biyu inda kuma ta umarci gwamna dr abdullahi umar ganduje akan yin wani abu amma kafin mu zinduma cikin ku rahoton da allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai shi da zarar mu dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuka sani dai wato kusan yanzu an kai wa kimanin shekara ɗaya ko kuma an kusa shekara wato lokacin da dr abdullahi umar ganduje ya cire sarkin kano muhammadu sunusi daga karagar mulkinsa inda ya bayyana wasu dalilai da ya sanya wato aka cire muhammadu sunusin wato daga sarautar jihar kano inda ake nuna cewa baya biyayya wato da gwamnatin jihar kano dukkan abin da suka faɗa baya zama mai umarni inda wasu suke ganin hakan bisa radin wato shi gwamnatin jihar kano ne shi ya sanya wato suka ringa yi masa kungiya ƙungiyar da har da ta kai suka cire shi daga sarkin kanan wata kotu a birnin abuja da ke najeriya ta yanke hukuncin cewa wato ɗauke tsohon sarkin kano muhammadu sunusi na biyu daga kano ya zuwa nasarawa bayan tuɓe shi daga wato karagar mulki ranar 12 ga watan maris na shekara ta 2020 ya saba wa ƙa'ida. Alƙalin kotun anguli cikere wato ya yanke hukuncin wato ya ce dokar majalisar masarautar ta shekara ta 2019 da gwamnatin jihar kano ta yi wato amfani da ita wajen kai sarki Sunusi jihar Nasarawa ya saɓawa kundin tsarin mulkin wato Najeriya na shekarar 1999. Alƙalin cikere ya ƙara da cewa kundin tsarin mulkin Najeriya ya fi ƙarfin duk wata doka da aka yi saboda haka tsohon sarki na da hurumin wato zama inda yake so a Najeriya kowace jiha ce. ciki har da jihar Kano kamar yadda kotun wato kamar yadda kundin tsarin mulkin wato ya ba shi dama babu yadda za yi a ce wai ba shi da inda zai zauna illa jihar Nasarawa inda alkalin ya ce sarki Sunusi daga yau yana da wato hurumin zama a kowace jiha jihar da ya ga dama. kotun ta baiwa gwamnatin jihar kano wato da sufeto janar na 'yan sandan najeriya da kuma Darakta Janar na Hukumar DSS umarnin biyan diyyar Naira miliyan goma wato da kuma neman gafarar tsohon sarkin a cikin wato manyan jaridan ƙasar nan guda biyu. Sarki Sunusi ya shigar da ƙarar ce wato inda ya buƙaci kotu da ta haramta tsari shi da aka yi wato wanda ya saba wa 'yancinsa da kuma wato ɗauke shi daga Kano. wannan ya biyo bayan sauke shi daga karagar mulki wato a matsayin sarkin kano na goma sha hudu da gwamnatin jihar kano a wato a ƙarƙashin gwamna dr abdullahi umar ganjuje ta yi inda ta maye gurbinsa da sarki aminu ado bayero wato sarki mai rasuwa wato alhaji ado bayero sarki Sanusi bai kalubalanci sauke shi daga karagar mulki da gwamnatin jihar Kano ta yi a gaban wato kotun ba kuma ita ma kotun ba ta ce komai ba akan wato raba shi da sarautarsa da aka yi wannan ba su ce komai a kansa ba shi ma sarkin kanan bai ce komai ba babu shakka lokacin da aka cire sarki muhammadu sunusi daga karagar mulkin kano al'ummar wato jihar kano babu shakka sun yi takaici na bakin ciki da wannan hukunci da wato gwamnatin jihar kano ta ɗauka wanda al'umma da dama suke ganin cewa babu shakka siyasa ce ta sanya wato gwamnatin jihar kano ta cire muhammadu sanusi daga karagar mulkinsa wato ta jihar kano jama'a da dama a jihar kano babu shakka suna jin daɗin irin yadda wato sarki sanusi yake jan ragamar wato sarautar kano duba da irin yanayin wato al'amura da sababbin tsarurruka da wato muhammadu sanusin ya fito da su musamman ma fadawan da suke wato ƙarƙashin masarautar su kansu sun samu canji sosai wato a wato yanda sarki sunusin ya canza tsararruka haka zalika dukkan wasu abubuwa waɗanda suka saba wa addinai ko kuma ce suka saba wa addini babu shakka sarki muhammadu sunusi ya canza su kuma ya kawo tsararruka waɗanda suka yi daidai da addini irin abubuwan da ake yi a da wato ya caccanza su inda ba su yi tsari da addinin musulunci ba kuma sarki muhammadu sunusi abin da ya sa jama'ar jihar kano suke matukar son sa shine yanda wato sarkin yake koyi wato ga masarautar tun asalin faruwarta yake koyi da yanda wato dukkan wato sarakunan baya suka yi riko da ita kuma kazalika sarki sunusi yana ɗaya daga cikin wato sarakunan da suka rike masarautar masu ilimi ana sako kakansa wato sunusi na ɗaya wato a lokacin da ya rike wato mulkin masarautar wato sarki ne mai cikakken wato iko da kuma wato ilimi inda sarki sunusi na ɗaya ma ake ayyana cewa waliyin allah ne babu shakka lokacin da wato ya rike masarautar nan ta kano babu shakka an samu sauye-sauye da kuma tsari na addinin musulunci sarki sunusu na biyu da ya zo ya rike wannan sarauta ta jihar kano babu shakka an ga canji kuma kazalika iliminsa ya zama wato linzaminsa saboda yanda ya ringa tafi da tsarin masarautar babu shakka kai kasancewa mai ilimi ne ya rike masarautar kuma wannan yabawa da ake yi wa sunusi na biyu dangane da iliminsa ba wai yana nufin kushe ne ga wato allah ya ji rai wato alhaji ado bayar ba ado Bayaru shi kansa wato ya rike masarautar nan ta wato kano fiye da yadda kowane sarki ya rike ta masarautar kano ta samu martaba da kimarta ne da kuma dukkan wasu ci gaba sakamakon wato rukon da wato Allah ya ji ƙarri Alhaji Ado Bayero yi mata. Babu wani sarki a tarihi da ya taɓa riƙe masarautar ta Kano fiye da yanda wato Alhaji Ado Bayero ya riƙe ta. Kuma babu wanda ya nema mata kima da martaba a idan duniya ga baki ɗaya irin Alhaji Ado Bayero Allah ya ji kansa. Silar Ado Bayero ya nema wannan masarauta kima da daraja ya sanya a faɗin wato afirka ga baki ɗaya babu wata masarauta da take kai ta kano idan ana maganar sarakuna sarkin kano duk inda ya shiga ya saka ƙafarsa, wato allah ya ji rai sai dai ka ji ana gyara gyara babu wani sarki da ya kai sa dukkan wasu sarakuna suna da tunkaho da iza amma idan wato sarkin kano ya zo sai dai a zube a kai masa kisuwa a nan muke roƙon allah subhanahu Ta'ala ya ji kan ado bayero ya kyautata makwancinsa kuma shaidar da aka masa wajen wato kare addini babu shakka tana nan za ta ci gaba da bibiyarsa Allah ji kansa Allah ya masa rahama to ma sauraron mu nan da muka kawo ƙarshen wannan rahoto kuma yadda kuka ji kotu ta umarci wato gwamnan jihar kano da kuma wato spetan yan sanda da kuma na dss da su biya wato sarki su musu naira miliyan goma na tara saboda wato abin da aka yi masa na ba daidai ba lokacin da aka da shi daga masarautar Kano. Shi me za ku ce da gare da wannan rahoto da muka kama ku mun gode. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai kama ku labarai da dumudumin su. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa idan ba ku taɓa yin hakan ba. Domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da ku.